بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصح بسنته إلى يوم الله السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yanzu sun jira mun tsaya ne a karshen aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tafi farkon aya ta 20 a yau wannan 21 a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da uku ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ne yammaci uku ne ma na fiye kuma ne yammaci na bakwai ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya me Allah ke A bi rabbikum la'allakum tashkurun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء لماء وأنزل من وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدعوك يا أيها الناس يا قوم ترلي اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوتا تاما أبيجيكم والذين يهلكوكم والذين من قبلكم كما يهلكوا أن تتشاكلكم cikin al'ummomi da suka wuce baya a tsawon tarihin dan adam a balkasa la'allakum tattaqun domin ku zanto masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto sun fada a gare ku kuna kaiwa ku komo a cikin ku yi zirga zirga a cikin ku yi noma ku gina gidaje ku kakkafa masana'antu a sararin ta wa sama'a bina'a kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini wata rumfa da take muku inuwa ko kuma ta ainihin kamar wani rufi waje Allah sama'a saqafan mahfuza wa hum an ayatiha muridun wa anzala minas sama'i ma'an kuma ubangiji shine wanda ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi sai ya fitar bihi ay bi sababi zalika alma a sanadiyar saukar wannan ruwa sai Allah ya fitar minas samarati dangin ƴaƴan itace da kayan abu ay andadan wa antum ta'lamun da dai karku sanya mu Allah kijiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna cikin sani wannan aya ɗaya ne daga cikin tsararen dalilai da ke nuna cewa maganar waɗansu malamai da ke cewa duk aya ko kuma surar da a cikin ta akwai ya ayyuhan nas ko sura ce makkiya aya ko surar da a cikin ta kuma akwai ya ayyuhan ladina amanu ta zama madaniya hujjar su ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga dukkan mutane wannan ya dace da ai wannan kira ne a makka kafin hijira don a lokacin nan galibi mutane kafare ne bisul gasun musulunta amma ya ayyuhan ladina amanu kira ne ke kwantacce zuwa ga waɗanda suka yi imani wanda wannan ya dace da adadin musulmai da ke mace da bayan an yi hijira bayan daular musulunci ta su ta yi karfi to amma wannan magana ce ba mai karfi ba domin gashi anan Allah na cewa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum a cikin suratul baqara wanda suratul baqara madaniya ce gaba daya duk tafakal ulama ga kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا افركم سوره النساء وان سوره النساء اتما مدنيه في باتفاق العلماء ake ya ayyuhan nas ba shi ne ma'aunin sura ta zanto makiyya ba kamar yadda ya ayyuhan ladina amanu ba shi ne ma'auni na cewa lalle ne fita niyya ba ta iya zantowa madaniya din dan haka dai babban abin da ake izina da shi wajen cewa wannan sura makiyya gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin adadin ayoyin ta su ko su suka fi hijira kamar yadda abin da ake lura don a ce wannan sura madaniya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafiya yawa cikin ta sun sauka ne bayan hijira ta ta zama madaniya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ubudu rabbakum ku bauta ta ma ubangiji menene abin da ake kira al'ibada bauta tana da ma'ana guda biyu idan mun dauki al'ibada bi ma'ana fi'lul abdi aikin da bawa zai yi sa'ilin nan sai mai ta'arifin da bauta da cewa shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima wato kaskantar da kai da Allah risna ma ubangiji ta'ala risna ma ta karfi domin ganin girmansa domin jin tsoronsa Allah ne ake jin tsoro sama da kowa kuma Allah ake kauna sama da kowa jin tsoron Allah din nan shine zai sa ka rinka guje mautarsa kaunarsa din nan ita ce za ta sa ka rinka fatan shiga aljannarsa wanda dama akan waɗannan al'amurra guda biyu ne wato an ta ake gina ibada al-khawf war raja an gane ko wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in al-khawf war raja akan sa ake gina ibada dan haka idan mun dauki ibada bi ma'ana fi'lul abd wannan shine ta'rifin ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaskantar da kai din da ya kunshi jin tsoronka ya kuma kunshi girmama shi Allah din ta'ala amma idan za mu yi ta'arifin ibada bi ma'ana ma yuta'abbadu bihi abinda ake bauta da shi to shine sai a koma kan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن إذا من ما يتعبد به كالصلاة والزكاة والذكر والهيلنة والحوقلة وهكذا إلى آخره فإذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما إذا ممكن فعل الأب إلى التذلل والخضوع حبا لله تعالى وتعظيما له اعبدوا ربكم الذي خلقكم ألا فيه ولي أهل السيكم والذين من قبلكم يهل السيوة الذي لعلكم تتقون لفظ لعل yana da ma'anoni amma dai mafiya bayyana ma'anoninsa wanda suka fi kusa sune guda biyu ko dai mu ɗauke shi da ma'ana a taraddi wa tawakkul fatan samun abu sa ran samun abu wato ku bauta ta ma ubangijin ku la'allakum tattaqun kuna masu sa ran za ku zama masu takawa ba wai shi Allah din ne ke sa rai ku zama masu takawa ba domin a cikin sa rai akwai shakka shakka kuma ta kore yake ne Allah ko yana da cikakken ilimin da babu shakka a cikin sa amma mu ɗan adam ilimin mu wani lokacin mu samu tabbas wani lokacin mu samu shakka dan haka sai ake samun tawakku wa taraddi sai zanto wannan fi ma ya'udu ila al-abdillah fi ma ya'udu ila Allah ta'ala la'allakum tattaqun domin sa tsammanin ku zama masu takwa ko kuma dauki la'alla bi ma'ana la ta'lim ay li takunu min al-muttaqin an gane ku اعبدوا ربكم الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لفظ جعل ينا يتعدي wani lokaci zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu wani lokaci zuwa mafa'ulan bihi guda idan yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya to a wannan lokacin sai zanto a sa salat an gane ku wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim kaga ja'ala zulumati kaga ja'ala fi'li din kenan فاعله ضمير مستتر جواب تقديره هو الظلمات مفعولا به ده شبه دادين والنور معطوف عليه kaga nan gurin ja'ala bi ma'ana khalaqa amma idan ja'ala ya buƙaci mafulan bihi guda biyu kamar ja'ala lakum al-arda al-maf'ul al-awwal kira firashan al-maf'ul ya buƙaci mafulan bihi guda biyu to wannan lokacin sai zanto ma'anahu sayyara an gane ko ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha kal firash domin bayan ya halitta ta kuna tare sai kuma sun fada ta kaga sun fada wani aiki ne na biyu bayan halitta to kaga tasmir kenan bayan da tana tattare wuri guda sai aka rikida ta aka juya ta kuma aka sun fada ta wal arda ba'da zalika lahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ila asfal ja'ala lakum al-ardha firashan Allah ya sanya muku kasa kamar kekuna was sama'a bina'an kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini malamai na kawo wata matsala ƙarƙashin wannan aya mutum da ya rantsa ya ce wallahi tallahi yau ba zan kwana akan shimfiɗa ba sai ya kwana akan dandamalin ƙasa ya walwale nan su kuma walwale domin Allah ce lakum al firashan Allah ce ya saba ta sunan shimfiɗa sai kuma ya rantsa ya ce zai kwana kan shimfiɗa ba sai kwana kan ƙasa da nassin lakum al firashan Allah ya sanya maka kusa ka mutu ta ka fara ta kama cuta mutum ne ya rantsa yace wallahi yau ba zan yi amfani da fitila ba sai ya amfani da hasken rana Allah kuma ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira siraj fitila kenan rana da ke dallarowa daga sama Allah ya sa mata kuma fitila ce kuma yau wallahi ba zan yi amfani da fitila ba sai kai amfani da hasken rana wajen karanta takarda ko karanta rubutu ko menene ne ta yi amfani da salafi rantsuwa ta kama su ko ta kama su ma'ana kafara ta hauka shi ko ta hauka shi ba waɗansu malaman suka ce tun da dai ya rantsi da wannan abu kuma da nassi na shari'a Allah ya sanya wa ƙasa ta zama shimfiɗa da nassin shari'a Allah ya ambaci rana da sunan fitila kuma ya rantsi ba zai amfani da fitila ba fara ta kama shi tunda ya amfani da hasken rana haka tun da ya kwanta a ƙasa fara ta kama shi amma dan su malamai suka ce a'a ana koma ne zuwa ga urf saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh da take cewa al'ada muhakkam a urfi yadda muka saba magana mu ɗan adam idan nace zan yi amfani da fitila ina nufin rana ne ina nufin fitila da ake kunna rana ko ba mu nufi kunna idan nace na fin faɗa shin faɗa ko na kwana akan shin faɗa a urfin mu yadda muka saba yin magana a cikin al'adun mu da maganganun mu me muke nufi da shin faɗa irin wanda kai shin faɗa da shin faɗa kasawa. da haka da wannan ake hukunta mutum waɗansu malamai ku cikin mazhabar malikiya suka ce a sai a bincike shi niyyarsa lokacin da kai ce wallahi tallahi ba zan kwana kan shin faɗa ba ka halaro har kasa ma ba za ka kwana kanta ba dan ita ma Allah ya sa mata suna ce in aniyar ka ka dauki umumi yanzu ka kanta akan kasa ka fara ta kawo domin al-ibratu bil maqasidi la bil alfazi innama al-a'malu bin niyyati al-umuru bi maqasidiha الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم da tumatir da tattasai da dankali da gero da dawa da masara duk sunan su fa كل التي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سنة أرزقي kada kenan amfanin gona da ke fitowa shine ma arziki da haka makamashin arziki ne kowanne zama arziki shine noma ba man fetur kan fetur na ne ba shi ne farilla dan ba a cikin su kona shi ake makamashi ne amma da gero da dawa da masara da shinkafa da alkama da tattasai da tumatiri su ake ci a rayu su suke gina jikin dan adam ba man fetur da haka arziki in ana so a auna cewa jiha tana da arziki ya danganta yadda take da noma da kiwo kasa tana da arziki ya danganta yadda take dogara da kanta wajen siyar da kanta ta yadda ba sai ta yi kayan abinci ba daga waje dan abin da Allah ya sanya mu arziki shine wannan afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر سنة ذكرى kulli abdin. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد dangin abin da ke fitowa da kasa shine arziki ba zo sai in kaga kasa tana auna arziki sai a matsayin arziki wato jahilai sun yawa kasar ku bayan da kasan noma bayan da kasan noma yasa lokacin sarki Faisal da Amerika suka yi masa sikiyanci sai ya gaishe shugaban Amerika na wancan lokacin ya shirya masa wani gari a bayan garin riya gari ne kawai aka yi da tan bukkoki irin wanda laraba suke lokacin jahiliya duk abin da ke cikin garin wanda yake alaƙa bi a ne ba tare da sa hannun bature ba wutan lantarki sai su tura kwai sai a cikin babu komai sai dabino sai shayi sai naman rakumi sai kaza kayan fada yasa sojoji suka yi irin faretin nan da kayan fada na gargajiya da masu da ta kubba da bindiga irin ta gargajiya irin ta toka ya ce wa amerikawa wallahi idan kuka ce sai kun tursasa ne na bi manufofin ku a can gabas ta tsakiya a shirye nake rijiyoyin man fesa ina an kona su mu koma irin wannan rayuwar da muka kwana uku da kai ana idan na zo ne dai in yi addini ban zo ga dan arziki ko kuma da wanda ya rayu a kwana uku hannun rayu a nan kwana uku yana shugaban kasa kai ma daga amerika ta ka rayu a kwana uku ma na za mu iya kowa ma zai iya rayuwa kan wannan tsari ko ba lantarki yana da kyau mu rinka fahimtar menene arziki da nasin alqur'ani mai girma da nasin hadisin manzon yanzu gwamnatocin suna kula da noma ne suna kula da kiwo ne ba ma ma kyan jama'a noma cikin arzikin amma in ba haka ba jihar Borno jihar Yobe jihar Jigawa jihar Zamfara jihar Kano jihar wane ne kadai ba su isa su da Najeriya ba gaba ɗayanta jihohi uku kawai na arewa masu injaya musulmai in za su yi noma da kiwo da gaske abin da suke samu na da gwamnatin tarayya ya kasance sun sarrafa shi a noma da kiwo kadai da an dane mana dariya ana cewa wai mutu ma zaune ne sai dai a hako man fetur mu ko mu zo mu cinye ko mu sace ko me me ko me me mun ko mu muke da arziki na gaske mu muke da kasan noma su can suna da kasan noma ne in ga an noma wani abu kwakwa ce to a cikin kwakwan da ke fata yin ci kwakwa wallahi ne dai ma na fata yin ci kwakwa ba wanda yake zaka ci kwakwa Ka mai yawo فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا تجعلوا لله أندادا تركوا يا ما الله كيكيوي وأنتم تعلمون الحالي كنا تكن abin nufi Allah ne kadai ya ta da halittar ku samar da kuku da waɗanda suke kaso Allah ne kadai shi kadai ya shimfida ƙasa ya gina sararin samaniya ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba tare da wani ya taya shi ba cikin mutane to tunda ko haka ne shi kadai ake sama ba tare da an hada shi da wani ba wato a nan gurin an ambaci waɗansu ɓangare na rububiyya dan a kafa maka hujja da ilahantakar ubangiji domin alkal ɓangar janibi ne na rububiyyar ubangiji shine ne rabbi. ijad min al-adam inzal al-matar min sama inbat an-nabatat dukkan su waɗannan janib ne na rububiyyar ubangiji fala taj'alu lillahi andadan wa'an antum ta'lamun janibi ne na ilahantakar. irin yadda yawancin wance shi kadai to kai kuma sai ka bauta ta masa shi kadai shi yayi naki aikin ku shine samar da ku da kuma tabbatar muku da abin da rayuwar ku za ta gudana da shi a duniya ko kuma wajibin ku na ku shine ku bauta musu shi kadai ba tare da kun hada shi da mu shine fa la tajalu lillahi andadan wa antum da aka yi tafi cikin hadisin bukhari yana daga cikin laifin da wanne girma an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya mu Allah kike bayan shi halitta ta fita ka tashi roƙo ka roƙo wanda ba shi ba ka tashi neman arziki ka nema wajen wani wanda ba shi ba ka tashi bauta ka bauta wani wanda ba shi ba to wannan shine laifin da yake kowanne girma da haka Allah baya gafarta ga wanda ya mutu yana wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'atu bi surah fa'atu bi suratin شاءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت عدة للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنت كسنتي في ريب تكي شكا مما نزلنا على عبدنا دنجل إذا أبدا مك سوكر بك باوم بو محمد صلى الله عليه وسلم kuna shakkar abin da muka saukar musu na alkur'ani cewa ba wahayi bane daga dare mu ba mu muka turo shi da shi ba shi ya faɗe shi shi ya kirkire in har haka shine matsayin ku fa aso bi ku kawo sura ɗaya kusan kusan alƙur'ani na girma ba wai sai kun kawo adadin surorin da aka saukar masa ba sura ɗaya ko daidai da suratul kawsar ko suratul asr wa hada shuhada'akum ku kiyaye dukkan mataimakan ku kamar yadda mujahid ya fassara yake shuhada'akum ma'ana a'wanakum wa ansarakum ku kirayi duk waɗanda za su agaza muku su ba ku taimako wajen yin haka ɗin min dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqiyan in har da gaske kuke cikin da'awarku fa in lam taf'alu in har kuka kasa yi a yanzu walan taf'alu to ba za ku iya yi ba a nan gaba dan haka fattakun narar lati wa kuduha an wal hijara ku tsorati wuta wadda makamashin ta sune mutane da kuma aljanu uiddat lil kafirin an an yi tattalinta wato mutane ke da duwatsu uiddat lil kafirin an riga an yi tattalinta domin wato kafirin wannan aya ta biyu ko wannan bangare da muka karanta na wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa karshe yana nuna wato wato annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wato idan ka hada da kashi na farko da muka karanta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan fala taj'alu lillahi wannan ya kunshi la ilaha illallah kamar yadda wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna zuwa karshe kuma ya kunshi muhammadur ka kalmar shahada ta tashi a wajen kenan an gane ko ma'anar kalmar shahada ta bayyana a daidai wannan wuri a can gurin tabbatar da ilahantakar ubangiji cewa shi kadai ake bautawa a nan gurin tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa shi jakada ne na Allah Allah ya turo shi da abin da ya zo da shi sannan nan take wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna mu'ujiza ta alqur'ani ne girma domin alqur'ani littafi ne mu'jiz abinda ake nufi da mu'ujiz gagara koyo abinda wani bai isa ya kwaikwaye shi ba ko ka so ka koyi alqur'ani ba ka iya don haka ne ma Allah ya kalubalanci mutane bisa ga matakai guda uku kan in sun isa su kwaikwaye alqur'ani a kowane mataki cikin uku na suka kasa mataki na farko kawo alqur'ani gaba ɗayansa falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce inda mutane da aljanu za su tattaru bisa da cewa su kawo wani zance irin alkur'ani to ba za su iya kawowa ba ko da sashin su ya taimaka wa sati ko da za su yi taron dangi su taimaka ma juna da shawarwari da maganganu da fasaha su yi musayar azancin magana don su kera magana irin alkur'ani ba za su iya la ya atuna bi musli walau kana ba'dhum li ba'd basira kaga nan kalubale ne da alkur'ani gaba ɗayan sa a matsayin sa littafi sai kuma aka sassauta zuwa ga sura guda goma am yaquluna naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين wai suna cewa manzo Allah ne kirkiro alqur'ani Allah ce ku kawo sura guda goma kamar daga alamtar kaifa ma zuwa minal jinnati wannan suwarin mislihi muftariyat ko ku je ku kago in shi kadai ya iya kawo sura 114 ko idan kun yi taron dangi me zai hana ku sura goma kacal fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u man in لما سوى كاسة تقوى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا, لا لا إله إلا هو فأنا أنتم مسلمون فيكم أكا سستوتا لسوزوا بسورة قاع أم يقولوا نفسرا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين إلى آخر الآيات هذا نتاكد في سورة لا إن كان كاكا كاو duka wannan ya faru a makka kafin a yi hijira zuwa madina domin suratul isra makkiya ce suratul tur falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin makkiya ce suratul hud am yaquluna sarah qul fatu bi asri suwarin mithlihi muftariyat makkiya ce suratul yunus am yaquluna sarah qul fatu bi suratin mithlihi wad'u malaka ita ma makkiya kaga wannan duk a makka ne aka yi wannan hikimar yin haka a makka shine lokacin da aka fi kalubalantar manzon Allah larabawa suka fi kokarin bice hasken da yazo da shi yuriduna li yudzu nurallahi bi afwahi a lokacin inda suna da dama na su ansa wannan kiran da sun fito fili amma ba su ansa kira ba sai suka shiru sai dai barazana laula sha'ul qulna misal hada in hada illa asatirul awwal ai in mun ga dama zani to ku ga damar mana <laughs> to da aka zo Madina a madadin sai an maimaito kawo qur'ani gaba daya kawo sura goma sai aka dauki mataki na karshe kawo sura daya aka nene ta maganar a Madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin hikimar maimaita shi a Madina mutanen da ke Makka Quraishawa da Banu Qurayza da waye da waye da waye da suke Makka a Madina kuma Ausa da Khazraj ina inda an yi ba a ce musu komai ba sai su ɗauka wannan kalubale din da alqur'ani ya shafi mutanen maka kadai to sai aka yi ta a madina su ma in sai su kawo ba su kawo ba to da ba su kawo ba sai kuma Allah ya kalubalanci duniya gaba ɗaya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu yani in lam taf'alu fil madi lan taf'alu fil mustaqbal in ko sa ka kawowa a jiya da shekaran jiya to da gobe da bibi da gatama ba za ku iya kawo ba har kiyama ta tsaya har yanzu ga alqur'ani idan akwai wanda ya sai kawo duk duniya babu wani tsari a ban kasa a yau tun daga kwamanisanci har zuwa ga tsarin demokuraɗiyya in ta fuskar mulki ne ko tsarin capitalism in ta fuskar tattalin arziki ne ba sai sai wannan tsarin yana da nukiliyar da suke kare shi qur'ani ne kadai ba da nukiliya ba nukiliya da suke kare shi yau america da karfin nukiliya take wajabta wa mutane demokuraɗiyya ba ya mustahabbanci ba wajibi america take tilasta mutane take tilasta mutane amma ga alqur'ani yana ta tafiya yana ta yaɗuwa ba inda ma musulunci ke yaɗuwa gaba ɗaya irin america ɗin musamman kuma bayan rikicin 11 September zuwa yau wanda ke nuna da karfin Allah Qur'ani yake tafiya dan da karfin dan adam ne ina dan adam din ina karfin nukila din da musulmai ke da ita a hannun sa amma ga shi Qur'ani na cikin kuma sau nawa kullum za ka karanta suratul Fatiha in kawai sallan farilla kake banda nafila so goma sha bakwai kake mai ta Fatiha a yau idan kana da yaro dan shekara biyar da ya iya karatu in ya tashi zai karanta Fatiha sai ya ji hankalinka ka gari wani nobel ne kowace jarida ko wani littafin tatsuniya za ka karanta so uku bai gimshe ka ba kai za ka sayo jarida da wani ce ba ne in gane a ofis kafin da Allah ka bari yanzu yanzu na sai ban karanta ba headline din ka gani ka saya da ka karanta so sai so bi shikenan wace gari sai mu ganta a wajen mai kosai <laughs> da suratul fatiha da suratul baqara kuma suna nan a koyauki a matsayin su na sababbi kuma in ya zanto mu'jizar kowane annabi daban littafinsa daban to shi alqur'ani mai girma shine littafin kuma shine mu'jizar أنه مثال لتافن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وفي نسختها هدى ورحمة للذين هدى ربهم يهبون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للتاغي كده أمام وجود رفافة فألقاء صحف فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنازل يدي فتا سندات زومتيبيا كاقل التاغي دبا معجزة كما littafin ya kunshi shari'a yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza amma mu jiza kuma dan a gamsar da abokin husuma irin su Fir'auna da suka yi husuma ne kamar yadda Annabi Isa littafin sa da mu jiza littafin sa shine linjila amma mu jiza sa wato rayar da mutace da izinin ubangiji warkar da mai kiwon makanta da izinin ubangiji ya dauki tabo yayi kamar tsuntsu da shi ya buta ta ga ya tashi furrin tsuntsu ya tashi duk da izinin ubangiji kaga mu'jizar daban littafin daban haka annabi Dawud sa daban littafin sa daban annabi Sulaiman mu'jizarsa daban littafin sa daban amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin sa shine mu'jizar kuma shine littafin shi alqur'anin shine wanda ya kunshi rukunan imani walakin al-jarra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar rukunin musulunci sun cika sallah aqimu salata zakka wa atu zakata azmi kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum shi ya kunshi komai da kasuwancin da noma da komai kuma nan take kuma shine mu'jizar aka ce ku kawo irin su in za ku iya irin yadda a da aka kasa kawo sandar annabi Musa to a yau kuma ba za a iya kawo irin alkur'ani irin yadda a da aka kasa kwaikwayon annabi Isa wato lokacin da ya warkar da mai ciwon makanta ya rayar da mace da izinin ubangiji to a yau ba za a iya kwaikwayon alkur'ani shine littafin shine mu'jiza to bambanci shi alqur'ani da sauran mu'jizozi sauran mu'jizozi sun faru ne a wani lokaci na tarihi wanda ya yi zamani da annabawan ya gani wanda bai gani ba labari kawai yake yanzu nan ba mu ga sandar annabawan Musa ba ba mu ga hannunsa yana gyalli. ba qur'ani ya ba mu labari mu gaskata amma shi ko alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai ya tafi ya barki gashi nan sunan shi mu'jizar bayan ya tafi ma littafin yana shine wani ce ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarimi آياته كلما طال المدى mada يزيدهن جمال da والكدل معنى يو wal kidal ma'ana yau da gobe بات alqur'ani القرآن da da sun ya dace da kowane zamani ya dace da kowane yanayi to kaga wannan ita ce siriyar mu da ya kamata mu gamsar da duniya ta karba muka kasa gamsar da duniya ta karba wannan sakon ya kamata mu isar wa duniya da yaran da duniya take ji in muna nan gurin in zamu yi da Hausa in zamu yi da Filatanci zamu yi da Kanuri zamu yi da Babur in muna Faransa da Faransanci in muna Ingila da Turanci in muna ina ne a samu marubuta a samu zakakwarai a samu matasa da za su bayyanar da musulunci da yaran da ya dace mutumin yau ya karbe shi amma sai kasance cewa waɗansu daga cikin waɗanda suka haddace wannan din ba su san irin wannan kimar da matsayin da Alƙur'ani ke da shi ba wa bitali kuma ba su san irin kimar kansu ko matsayin su ba ina fata an wato raunin da duk musulmai suke da jiwa a duniya wato ya tattara ne wajen jahiltar mai alkurani yazo da shi inda mun mun yi wa sakon da alkur'ani yazo da shi kyakkyawar fahimta mun sa shi cikin aiki ba za mu samu kanmu cikin kasance da muke ciki kuma yanzu gyaran da ake samu da farfadowa da ake samu ai samuwar waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da suke aikata musuluncin a aikace suke kyautata fahimta su game da musuluncin ba fahimta ta gargajiya ba ba fahimta ta mungada ba a'a fahimta ta kayi karatu dan ko mun gadan ka in baka karanta ba shi shirme kake mun gada mun gada mun gada ya zama shirme kenan ka karanta kai bayani a jumla wannan shi ne abin da ake bukata fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين لفظ اعدت ابن كثير yace dalili ne kan cewa a yanzu da muke magana tun nan wuta akwai ta domin an ce uiddat fi'l madi ne ga wani lil majhul lil kafirin an riga an tanade ta wato ainihin ba wai nan gaba ne za a sanade ta ba ha kuma aka faɗa gaba da aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina kaga ita ma uiddat an riga an sanade ta dan kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da wuta da aljanna suka tattauna da juna wuta tace ni kan waɗanda za su shige ni ran tashin kiyama sune aljabbaruna wal mutakabbirun aljabbarun azzalimai kasar gumin yan faki ko azzaliman masu mulki masu danne kudin talakawa su cuce su ko su gallaza wani ko su tsaure wanda suka dama ko su kashe wanda suka dama irin dictators din nan ad-diktatoriyun irin waɗannan aljabbaru ne kenan sai almutakabbirun masu girman kai mai girman kai ko dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mulki ko dan yana da kyan jiki mutum ya rika girman kai haka yana wa kowa kallon hadarin tabi ya kalli kowa a rere kowa banza ne shi kadai ne mutum wuta ta ce to irin waɗannan su aka halicce ne domin su aljanna ko ta yi bayani tace ni ko waɗanda za su ga cikin su ne abdu'afa wal masakin masu rauni cikin mutane da kuma almasakin talakawa marasa koko shine malamai suka ce a nan gurin kowanne min haisul galib ne wato min haisul galib waɗanda ke cikin aljanna su ne abdu'afa almasaki amma a iya samun waɗansu kuma masu kuɗi da suka yi aiki da dukiyarsu wajen ciyar da musulunci gaba su ma su samu su shiga aljanna ah Usman ba mai kuɗi bane ba sayyidina Abubakar ba mai kuɗi bane ba Umar dan Khattab ai duk kasar yan kasuwa ne Abdurrahman bin Auf ba babban mai kuɗi ne amma su ne mutum goma farko da manzo Allah ya safa cikin aljanna din to amma da wuya ne kaga mutum yayi kuɗi ya tsare hakkin Allah sai wanda Allah ya wa gaban kasa da wuya ne mutum yayi kuɗi bai girman kai ba da wuya ne mutum yayi kuɗi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum ya kuɗi bai raina mutane ba wani har iyayensa sai ya raina har iyayensa har kallansa daga lokacin da ya kuɗi ya yi juyin mulki a gidan ma'ana ya ruwan sun yi fa ba wai kai ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko da mun aure ta nisa ce sai ka bari sai wannan ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga ina ne ma'ana uban bai sai yake shawara ba saboda ba da wuri <laughs> to amma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke yaƙi da zuciyarsa su ga cewa wannan ɗabi'ar ba ta su wannan ko sai mutum ya yi yaƙi sai ya yi mujahada da zuciyarsa fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara da wuta da aljanna suka faɗa wannan magana sai Allah madaukakin sarki ba su ansa yake ke wuta azaba ta ce da ke nike yin azaba ga wanda na so ke aljanna rahama ta ce da ke nake jin kan wanda na so walikilai kuma alayhi bil uha kowace sai na tuka ta da waɗanda suka tantance cikin ta to Allah ka tsira da mu daga wuta ka tsira da mu aljanna Allah ta wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Allah ce wa الله da وبشر الذين ka yi بشارة ga waɗanda إيماني وعمل imani سكي أيكي نجد hati بشارة سوى aiki na gari. Yi musu تحت da cewa lallai suna da waɗansu gonaki domin lafazin jannat suna nufin gonaki ko lambuna gona wadda ke da kayan marmari a ciki to aljanna haka take bayan gidaje na kwana a ciki cike take da kayan marmari da lambuna da itace masu ban sha'awa da yayan itace waɗanda suke masu daɗi yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar suna da waɗansu gonaki waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin itacen su kullama ruziqu minha min samaratin rizqan lokacin da duk aka arzuta su da wani ɗan itace rizqan wani irin arziki aka kawo musu cikin aljanna qalu hadha allazi ruzqana min qabl sai sai irin wannan ne aka ba mu dazu ma'ana launi a ganin ido iri ɗaya ne amma ɗanɗano a baki kuma ya ta bamban dan haka da an kawo musu wanda itace yanzu sun ci idan an jima za a kawo wani sun ce wannan ayirin na dazu ne dan suna ganin launin kamar iri daya ko suna ganin girman su iri daya amma sai sun ci su ga sai ta banban da an gane ko hadha allazi zikna min qabl wa tubihi mutashabiha za a zo musu da shi mutashabihan mai kama da juna ta hanyar ganin ido lakinnahu mukhtalif fi ta'am wajen dandano ko ya ta banban da juna to wannan sune abin da ake yin bishara ga duk wanda ya imani ya aikata aikin da imani da rukunansa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar dajin kiyama imani da kaddara bisa ga koyarwar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya aikata aiki na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu rigi babu kai dan Allah baya karban aiki sai wanda annabi ya koyar dan haka manzo Allah ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd da haka sharadin karban aikinka ya zanto ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ai musu bishara da al anhar haka Allah ya ambaci anhar anan gurin a dunkule amma cikin suratu Muhammad ya bayyana fiha anharun min ma'in ghairi asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim wato sune koramun da ke ciki koramu na ruwa wanda yake eh, garai ba tare da ya gurbata da kullu ba koramu na madara koramu na zuma koramu na giya wanda ba mai bugarwa ba koramu na kaza koramu na kaza yadda aya ta bayani wato daban-daban kowanne gulbi ne ko korama ce mai zaman kanta wanda wannan ke nuna ni'ima daga cikin ni'imomin aljanna shine wato bihi mutajabiha dan itace kuma za a zo da shi mai kama da juna ta hanyar ganin ido amma kuma idan an tiya tawan ban da juna walahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mataye waɗanda suke tsarkaka abul ma'ana tsarkaka daga yawu ko majina tsarkaka daga jinin beki tsarkaka daga irin abin da ke zake wa dan adam a nan gidan duniya na dangin kazanta matan aljanna duk babu wannan ko kowace za ta samu tsarkakkiya ce da take babu da ta tare da ita ba ta bukatun sai ta yi wanka wai domin ta maka addu'a a yadda Allah ya halitta ta a haka ce kina lahum fiha azwajun mutahhara wani malamai waɗansu malaman kamar Abdullahi da Abbas ko Mujahid ya ƙara da bayanin cewa bayan haka tsarkaka min al-adha wal wato tattare da su babu wani kazanta sannan ba za ka ji wani mummunan magana ba tattare da ita wato Allah ya ba su tsarkin jiki ya ba su tsarki na ɗabi'a dan wata a duniya za ka ga tana da kyau ta fuskar ganin ido amma kuma ta hanyar halifa ba ta da hali na gari to shi ko dan adam kyansa yana cika ne guda biyu ga kyan jiki ga kyan hali in ya kasance kyan jiki kadai ba kyan hali baya wadatarwa kyan hali kadai kuma ba kyan jiki to shi ma dai bai kai dai da dan adam ke bukatar samu sai an samu duka gaba dai ko ba haka ba to amma cikin kyawun guda biyu wanda ya fi kenan kyan halibu ko kowa zai iya faɗin haka amma sai ya kashe neman aure za a gina <laughs> amma wajen faɗa da daɗin faɗa a baka kuma haka ne kyan hali sai bi domin kyau na halitta mace tana maka kwarjini ne kafin ta zo gidanka in ta zo gidanka duk kyawun halittanta kuma ba zai maka kwarjini ba sai kuma in kyawun halittar ne zai rike ka ina fata an fahimta wani tun daga menene shahar al-asal shikenan ya riga ya daina ganin kenta ma'ana daga riga riga an wuce holy mun din nan shikenan ya riga ya daina ganin kenta to amma kyawun hali shine abin da ya kamata mata su kula da wannan ko matan aljanna suka kade ta dan siffofin da Allah ya ba su bayan kyawun halitta hurun inin ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun lam yatbisunna insun qablahum wala jan kuma sai aka siffanta su cewa qasiratut tarfidisu qasirat at-tarfi hinna qasirat at-tarfi lam yatun kunna insun qablahum wala jan qasirat at-tarfi wanda idan su na rutsa ba sa kallon kowa sai mijin kaga kin halidin ke sannan ba ta yin wata mummunan magana ga mijinta sai da dadar magana kaga duk wannan kin halidin ke walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikin ta wato ana nufin su ɗan aljanna suna masu dawwama a cikin ta irin yadda aka kyautata matan ciki haka su ma mazan za a yi musu ado domin yadda muke a duniyar nan ba haka za a kwashe ma a zuba cikin aljanna ba <laughs> in mun yi haka ita aljanna kuma ai bata more ba sai an <laughs> sake halittar mutum an sake tsarin sa shi yasa manzo Allah bai na cikin hadisin bukhari da muslim yake awwalu zumratin talidul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badr ayarin farko da za su ga aljanna siffar za ga kamar wata da ran goma sha hudu haske gonin ban sha'awa ko da ko mutum a nan gidan duniya halittar sa baki ne amma a can wurin za a tashe shi fari sannan kuma la yabsuquna wa la yatamakhatuna wa la yatazawwatuna aniyatuhum fiha adh-dhahab amsatuhum min adh-dhahab wal fidda wa majamiruhum al-ulwa wa rikhuhum al-misk wa li kulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu sawqihima hu sawqihima min wara'i al-lahmi min al ila akhir al wato ga kyawun halitta da Allah zai ba mutum sannan ga ado da Allah zai ba mutum sannan duk abin da kake yi a nan gidan duniya mutum na bukatuwa zuwa gaban daki aljanna babu wannan duk Allah zai dauke maka wannan larurorin dan larura ce wannan zuwa ban daki larura ce duk Allah zai kira dan adam wannan babu yawo babu majina babu warin hamata ba kaza ba kaza ba warin baki tsab kowa an gyaggyara shi haka za shi ga tafiya dai yadda suke haka za a yi musu mazajin su haka ake kuma in wata mutum ce ita ma a nan gidan duniya a za a shigar da ita aljanna ita ma sai an gyara fasalin ta bayan take dai idan haka ba za ta yi bashin da yan cikin aljanna ba ita ba sai a gyara ta inna an sha ana hunna in sha an faɗi Allah hunna abkaran urban asraban li ashabil dukkan wannan abin da yake nuna wa ƴan uwa shine gidan dawwama wanda idan an shiga babu tsufa babu mutuwa mutane kuma bisa kansu tsaya mazaje kowa kamar annabi adam wajen tsawo tsoluhu 60 zira'an haka hadisi ya tabbatar babu gajere babu wani abin da ba wanda za ta dogon sa yawa ba wanda za ta dan gajere ne wa wada babu wada aljanna mutane kansu ɗaya gwanin ban sha'awa da ramsaya gwanin ban sha'awa kowa haka to abinda wannan ke nuna wa, sai mai amfani da damar mu dan mu dan mu dace da wannan gida kun san dai aljanna ba addu'a ba ce aljanna ko ba dogon tasbaha ba ce ba al-iman wal amal salih imani da aiki da gari innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabquna anha hiwa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا sai imani sai aiki na kyakkyawan fata yana da kyau amma lalle ya kasance an gina kyakkyawan fata ne bisa ga imani da aiki na gari sai Allah fin inna Allah la yastahi an masalan أما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وبنجي تعالى باش جن كن يربق ونمثالي ما هو من كان كان تسا بعوضة فما فوق تقولنا مثالي مثالي لدي شاكي ثورو فما فوقها كو بندك سمد ثورو wajen girman halitta ko abin da yake sama da sauro wajen kankantar halitta abin da duk Allah ya ga dama zai iya kawo misali imamu qatada yace wannan aya ta sauka ne bayan an ambaci misalai a cikin alkur'ani mai girma sai kafirai suke cewa menene kuma za a rinka ambatan su an kabut wato gizo-gizo a cikin alkur'ani me za a rinka ambatan sauro a cikin alkur'ani ya ayu annasu duriba masalun fasta da su zubab wato kuda a cikin alkur'ani ya ayu annasu duriba masalun fasta mi'uda innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون sai ya ambatan wani gidan gizo gizo wani ambatan sauro wani ambatan mai cikin alqur'ani sai Allah yake mayar musu da martani waɗansu a misalai guda biyun da aka ambata ne munafikai suke zargi dan me aka buga wannan misalai masaruhum kamathal ladzi tawqan nar falamma ma ko kuma zuwa auka tayyibin minas sama'i fihi zulmatun wa ra'dun bar ba misali guda biyu kenan sai suke zargi dan me aka buga misali sai Allah ya ce baya jin kunyar ya buga misali a cikin alqur'ani ba ba ba san fa ma din nan suna mata fasara daban-daban wadanda suka dauke ta a matsayin silati ma'ana za'ida bi abi hali tawkidul ma'ana asalin zance inna allaha la yasahi an yadriba masalan ubangiji ta'ala baya jin nauyin buga misali ba'udatan wato koda da sauro ne sai zanto ba'udatan a anan gurin badal ne na masar an gane ko kuma fawqaha waɗansu malaman suka ce ma din nan wato ainihin ita ce ita ce badal din masala wato inna allaha la yasaha an yadri ma masala ma ma din nan sai zanto an kawo ta ne lil qilla wato ko mun kankanta misali Allah baya jin kunyar yare buga an gane ko amma me yake faruwa idan an buga misali fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wadanda suka yi imani suna da tabbas cewa wannan gaskiya ne daga wurin ubangiji Allah ya buga misali dan a kusanto musu da nesa dan su yi imani dan su fahimta wa amma allazina kafaru amma wadanda suka kafirta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su tsora cewa me Allah yake nufi da wannan misali dan me za a ambaci sauro ko ambaci kaza ko ambaci kaza cikin alqur'ani an gane ko yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran da wannan misali ubangiji ala na halakar da yawa daga cikin mutane kuma da wannan misali Allah madaukakin sarki yana shirye da yawa daga cikin mutane kuma ya da bihi illa fasiqin ba wanda Allah ke halakarwa ko ya fitar da su face sai fasikai to wannan jumla ta karshe yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa fasiqin malaman tafsiri sun yi sabani akan ta wadanda suka ce wannan duk yana cikin tukon maganar su kafirai din nan da suka ce ma za arada Allah bi hadha masalan yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera me yasa Allah yake me yake nufi da irin wannan misali wanda ya rikitar da mutane waɗansu sun halaka waɗansu sun shiryu waɗansu suka ce a'a inda magana kafirai ta tsaya shine ma za arada Allah bi hadha masala cikon tan yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera khabarun min Allah ta'ala labari ne Allah ke bari kuma yudillu bihi lil fasiq allazina yanquduna ahda Allah min ba'd misaqi wato su ne waɗanda kamar wani ya tambaya su wane ne fasikai sai Allah ce allazina yanquduna ahda Allah min ba'd misaqi su ne wanda suke warware alkawalin Allah min ba'd misaqihi bayan karfafa shi karfafa shi ta hanyar rantsuwa ana karfafa alkawali ma ta hanyar maimaita zance kai taukidi lalle na yi maka alkawali zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza ka karfafa shi kenan ko kan na yi maka alkawali wallahi zan yi maka kaza ko zan ba kaza ka ga rantsuwa ka karfafa shi min ba'd misaqihi wa ya yakafu in sun yi alkawali a ga sun saba na uku wa idza atuminu khanu idan an yi alkawari da su kuma za su wato idan an ba su amana za su ci sannan na gaba wa naqadu ahada Allah min ba'di misaqihi za su warware alkawarin Allah bayan ko sun karfafa shi na abu na gaba wa qata'u ma amara Allah bihi an yusala wato abu na biyar kenan wato za su yanke abinda Allah alkawalin asadar da shi na shida wa afsadu fil ardi kuma sukan yi fasadi a ban kasa shine wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun fasadi a ban kasa kuma shine mutum yayi wani abin da zai cutar da yawa da yawa daga cikin mutane ba ya mutum ɗaya ba gurbata mutane ruwan shan wannan fasadi ne a bankasa haka kuma sayar da muggan kwayoyi fasadi ne a bankasa sayar da giya sayar da dukkan wani kayan maye wannan yana cikin fasadi a bankasa fashi da mukami fasadi ne a bankasa to dukkan wannan ba su ce ta mummune ba masu yin irin wannan munanan gobi Allah ce ulaika humul khasirun sune waɗanda suke hasararru Allah tsare su كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبنجي كيف تكفرون بالله ta yaya kuke kafircewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma shine wanda zai sake kashe ku karo na biyu thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilaihi turja'un sannan kuma zuwa gare shi za ku koma anan an ambaci mutuwa biyu da rayuwa biyu malamai sun yi fassara daban-daban amma mafi ingancin fassara abinda Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas suka faɗa cewa wa kuntum amwatan ai kun kasance ma'adumi na babu ku domin da babu da mutuwa duk ɗaya ne kun kasance da babu ku fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku ma'ana sai ya samar da ku ya halicce ku ya samar da ku bayan ku da babu sun mai kuma sannan kuma zai kashe ku idan rayuwar ku ta ƙare ya karɓi rayukan ku lokacin da kwanukan ku suka ƙare sun mai sannan ya farfado da ku ranar tashin kiyama to kaga idan muka ɗauki wannan fassara wato malaman da suka faɗi wannan fassara suna kirga rayuwar da ake cikin kabari bayan mutuwa daidai da rayuwa da ake ta gidan duniya ce an fahimta ko amma akwai malaman da suke kirga rayuwa din wato ainihin ta halittar mutanen gurin sannan da ta cikin kabari sannan kuma da ranar tashi kiyama amma dai guda biyun nan wato fassarar rayuwa guda biyu rayuwar duniya da rayuwar lahira fassarar mutuwa guda biyu mutuwar farko shine babu din da muka samu kanmu a ciki da kafin halitta mu kafin a samar da mu da kuma ta biyu wato kashe mu bayan rayukan mu sun kare wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka faɗa summa ilaihi turja'un ya zuwa gare shi za ku koma shi Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shine wanda ya halitta duk abin da ke cikin ƙasa don ku lakum domin ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba daya da wannan gaba da cikin aya malamin suka kafa hujja cewa ashe al-asl shine al-ibaha wato abin da kira al al asliya dukkan wani dangin abinci ko dangin abin sha ko dangin abin sutura dangin abinci da baya haifar da cuta a jika dangin abin sha da baya haifar da cuta a jika kowane iri ne asalin sa a shari'a shine halatta an gane ko ba wai sai ka nemi aya da ta halatta maka shi ba abin da yake haramun shine ke bukatar nasi halal yana nan akan asali na halatti dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kamar yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wato al ibaha ne asalin sa shi yasa idan kuka lura dangin abin da aka halatta na ci da sha da tufafi da dangin abin da aka haramta na ci da sha da da tufafi haramcin su suka fi zama kaɗan halal ya fi yawa dan da ka tafi me aka haramta cikin abin sha zaka ce giya sai me sai dukan wata guba ko wani poison da zai cutar da mutum sai me sai kaza sai kaza sai ka samu kida daga gwan abubuwa ne amma wanda aka halatta fa na sha ba za su yi guba. an gane ku da lemo da kunun zaki da zobo rodo da coca cola da maltina da obaltin da waye waye dukkan wani abin sha da wanda za a jika da wanda za <laughs> ba zai kirku guba. to idan aka ce ko ne sai ka nemo nasin da ya halatta sai ka gara da aiki wani kawai zai ce sai ka bashi nasin da ya halatta coca cola kasa ko in take irin wani wani yazo ya ce zo karo da ake cewa ina nasi wani hadisi ne ce a zo karo da shi bai gani ba kawai din ba haka ba za a ci ba shi ahli sunna ne komai sai da hadisi ya da asirci <laughs> Allah sarki ahli sunna wal jamaa ya kamata ka fahimci cewa ko abin da ke kira al-ibahatul asliya <laughs> an gane ko dangin abu asalin sa halal ne haram ne kin daga gushe yake bukatan nasi to kaga dan kadan ne ke bukatan nasi amma mai yawa fa ba ya bukatan nasi biye sai kusan umma wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama sannan sai daidaita izuwa ga sama istawa idan yayi ta'addi da ila ibnu jarir tabari ta ana fasara shi al-qasd ay qasada ila samai bayan ubangiji ya halitta kasa da abin da ke cikin ta qasada ila samai sai ya nufaci sama dan kuma halittar ta sai wannan ya nuna mana cewa da kasa da sama ina aka fara halitta kasa aka fara khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat sai daidaita su a matsayin sammai guda bakwai abin nan da yazo anan a jumlace shine yazo a ware filla filla dake dake cikin suratul fussilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء kaga anan a jumlace ne huwa da zai kada kada kun ma fil ardi jami'an kaga jami'an a jumlace amma a can wurin a innakum la takfuruna bil ladzi khalaqa al arda fi yawmayn yanzu kuna kafircewa wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu a innakum la takfuruna bil ladzi khalaqa al arda fi yawmayn wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan yayi kaza akai ta lissafawa sai kuma aka ce sun masawa ila sama'i wa hidu qanun فقال لها وللارض يا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين كما يدي يكي انا غلم ثم سوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم an gane ko faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha sai ce zalika taqdirul aziz alim cikin wannan aikin abu guda biyu ake bukata karfin zartaswa da kuma ilimi ko mun karfi in babu ilimi ba za a iya yi ba ko mun ilimi in babu karfi ba za a yi ba sai sa kawo sunan al-aziz ya kawo sunan cikin duk abin da yake akwai abun mamakin halittar Allah yakan cike da al-azizul alim idan kun duba cikin suratul an'am da cikin suratul fusilat da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza lokaci ba zai yi bane fa sawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki ta daidaita suka zanto sammai guda bakwai kuma shi mai iko ne ko masani ne akan komai sai ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإذ قال ربك تناو متاننك لوكتن دو بنجزي يفتا للملائكة كملائكو يسيد سوء إني جاعل في الأرض خليفة Lallai ni zan sanya wani halifa na musamman a ban kasa wanda zai maye gurbi na ko kuma ya wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na shine abin da ake nufi da halifa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya a cikin kasa wanda zai fasadi ciki wa yasfiku dima ya rinka zubar da jini wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi haɗe da godiya a gare ka muna tsarkake ka daga dukkan abin da yake na tawaya ne muna siffanta ka da siffofi na kamala qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba a riwaya ta tabbatar ga Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Allah madaukakin sarki yace da mala'iku inni da'ibun fil ardi khalifa zan sanya halifa ban kasa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima abdullahi dan abbas yace ce qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alfi amin aljinnu banul jan fa afsadu fil ardi wa da can a ban kasa kafin a halitta annabi adam da shekara dubu biyu akwai banul jan waɗansu zurriya ne cikin aljanu su Allah ya halitta a ban kasa to suka rinka barna da fasadi da zubar da jinin junansu to dan haka sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kore su cikin tsaunuka to lokacin da ubangiji ta'ala ya so ya turo annabi adam yake bai mala'iku labari sai suka lura da wancan abin da ya faru na cewa da fa ga waɗanda aka sa aban kasa sun yi fasadi yanzu kuma duk da haka zaka sake sa wani halifa aban kasa lokacin ba su san waye halifan da za a sa da haka sai suka yi izina da waɗanda suka yi fasadin nan da cewa to ai yanzu ma in zaka sa wani shi ba zai fasadi ataj'alu fiha man yuslu fiha wa yasfiku dima ya'nuna al-jin bal al-jan suna nufin wancan zurriyyar ta aljanu su sun yi fasadi a bankasa kar kuma zo a sa wani shi ma ya zo fasadi a bankasa sai Allah ya ce musu inni a a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku sani to wannan riwaya ta Abdullah dan Abbas Imam al-Hakim da Saburi ya rawaito ta ya kuma ce hadisi ne sahihi ko riwaya ce sahihiya ha kuma Imam Shamsuddin az-Zahabi yayi muwafaqa da shi wajen inganta ta to na yi ta nazarin cewa gashi magana ce wata take kai cewa hadisi ne mauqufi domin bai ce manzon Allah ya faɗa masa don haka ko dai mu ɗauke shi cikin hadisi mauqufi riwayatan lakinnahu marfu'un hukuman saboda abin da ya bada labari cikin abin da hadi baya shiga cikin idan sahabi ya bada labarin wani abu da hadi baya shiga ciki to ana kai shi da cewa ya gane daga bakin annabi duk da bai ce annabin ya ce ba don haka sai a ɗauke shi a matsayin hadisi marfu'i sai profesa hikimar bakir yake cewa a'a yi abin da ya fahimta karkashin wannan riwaya ce irin wadda sahabbai suke daga wajen ahalin kitab ta zo suke da littafin ahalin kitab cikin irin abin da manzon Allah ya musu izini dan haka irin wannan sai a dauke ta a duba a gashin ta ta karo da wani nassi na alqur'ani ko wani nassi na hadisi kallala in ba ta karo da shi ba riwayar ta inganta zuwa ga wannan sahabi sai a ɗauke ta a matsayin abin da a iya istinasi da ke a babin tafsiri shi ko hikimar bashir professor ne guda a bangaren ilimin tafsiri a cikin jami'ar musulunci ta madina da haka dai a takaice wannan riwaya haka ta tabbata ta hanyar ingancin riwaya zuwa ga abdullahi dan abbas kuma za ta kara fito mana da ma'anar ayar wanda ba dan wannan riwayar ba sai mu ga menene dalilin da mala'iku za su ce a taja alufiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima bayan su ba su san gaibu ba to amma riwayar sai turna mana wani abu ya faru a baya da shi suka yi izina sai suka gina hukunci a gaba Allah ko yace musu inni alau ma la ta'lamu shine Allah ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai kuma ya so ya baiwa mala'iku jarrabawa dan ya kwatanta matsayin shi da su su suna ganin suna tasbihi suna ibada ya kamata su zanto su ne halifofi a ban kasa ko Allah kalli suna da wani kima da matsayin da annabi Adam ba zai kai ba to sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimi wa Allah Adam al asma'a kullaha ya sanar da shi sunayen komai da komai Abdullahi dan Abba ce sunayen kowane irin abu Allah ya sanar da shi da duwatsu da ruwaye da bishiyoyi da itace dukkan abin da idan ka yi kai Allah ya sanar da annabi Adam shi irin abin da su mala'iku ba sani ba thumma aradahum ala malaika sannan aka bijirwa da malaiku waɗannan abab aka ce da su an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan al'amuran in kuna da sani cewa ku dinnan wato ainihin ko ku cancanta ku zanto halifofi a bankata ko ko kuma da matsayi irin wanda kuke tsammanin wanda zai zo bayan ku da Allah zai sa halifa ba zai zama ba to lokacin sai suka ce da aka ce da su an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا ذلك سبحانك تلك يتبتر مك يا الله لا علم لنا وتبام دون علمي إلا ما علمتنا سي أبن لك سرده إنك أنت العليم الحكيم للي كيني مسلي سننكم كيني الحكيمة ده هكذا مسلسنا يا مطلنا الأمر الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال سيكل يا آدم يا كي آدم أنبئهم بأسمائك ba ta labarin sunayen waɗancan ababe da aka tambaye su suka kasa faɗa sai annabi adam ya ta ba su labari tiryan tiryan abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen waɗannan al'amuran da su suka kasa faɗa qala sai Allah ya sake cewa da su alam aqul lakum kin bance da ku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni na san gaibin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na ke banta da sanin gaibu a sama na ke banta da sanin gaibu a ƙasa qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun wa alam ma tubdun kuma ni da nake sanin abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma irin abin da kuke koyewa ma'ana na fi ku sanin me ya dace na fi ku sanin wane ne zai halifance na a ban kasa to sai aya ta kace wa iz kunna lil malaikati judu li adama fa sajadu illa ibni ka aba wa stakbara wa kana min al kafirin wa iz kunna kuma ka sanin lokacin da muka ce lil malaika ga su malaiku usjudu li adama ku yi sujada ga annabi adama fasajadu gaba ɗayan su sai suka faɗi suka yi sujada ga annabi adam illa iblis iblis ne kadai yake aba shi yaki ya sujada wa takbara kuma yayi girman kai wa kana min alkafirin kuma ya kasance wato ainihin cikin kafirai to wannan magana ta cewa an umarci mala'iku su sujada ga annabi adam a yaushe ne aka yi wannan umarnin shin an yi hakan ne kafin halittar annabi adam ko bayan an riga an halitta ya kuka shiru ma'ana kafin halittarsa ko bayan halittarsa abinda hankali zai gani da gaggawa sai ya ga cewa bayan halittarsa bayan ko nassi na qur'ani a waɗansu ayoyin ya nuna kafin halittarsa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u sajidin kafin yayi yace zan halitta zan yi kaza idan na halitta shi to ku yi mata kaza wannan ya nuna yayi umarni tun kafin yi ne iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kaga duk wannan ya nuna kafin yayi ne yace idan na halitta shi zan yi kaza zan yi kaza in na halitta shi kuyi kaza ba wai sai da yayi bane sannan yace ku ina fata an fahimta wannan zahirin da zamu gani kenan cikin watan aya ta suratul hijri da kuma watan aya da ke cikin wato suratul sad wal qur'an zikr abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta farko wannan tana da tsawo wanda ke cewa yaya matsayin amfani da littafin addu'an mustajaba shin ya sabawa sunnan annabi littafin nan da ake kira addu'a mustajaba cikin sa akwai hadisai sahihai akwai kuma da yawan su da'ifai da haka ya kamata a yi taka wajen amfani da shi ba kowane hadisi ne ake aiki da shi ba sai hadisin da aka tabbatar ya inganta wannan kuma yake cewa menene abin da ake kira hakikanin bid'a domin waɗansu al'amurra na zamani da aka kirkiro kamar motoci kamar abin hawa kamar jirgin sama waɗansu sun ce bid'a ne wannan ba sa shiga cikin abin da ake kira bid'a wanda manzon Allah ce kullu bid'atin dalala bid'ar da manzon Allah ce kullu bid'atin dalala ita ce al bid'atu fid dini bid'a da ta harka ta addini mutum ya kawo wani zikiri ya ce ayi ko ya kawo wata addu'a ko ya kawo wani salati ko ya kawo wata sallah ya kawo wani salo na ibada irin wanda annabi bai taba koyarwa ba a cikin rayuwarsa to wanda shine bid'a wanda manzon Allah ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata babu wata bid'a kyakkyawa cikin addinin musulunci ya kamata a fahimci wannan wannan ce matarsa ta haihu yau kamar wata daya shin za ta yi azumin wannan wata ko kuma ciyarwa za ta yi idan bata ta haihu ba za ta yi azumi ba saboda jinin biki da yake zo mata duk wanda ta ajiye azumi saboda jinin biki abin da ke kanta shine ramuwa bayan sallah amma idan jinin biki ya riga ya yanke mata baya zuwa abin da ya sa ta aje azumi shayar da jaririnta da take yi shine sababin ajiyar azuminta to wannan ba ramuwa ne ke kanta ba abin da yake kanta shine ciyarwa kowace rana za ta ciyar da miskini kamar yadda asar suka nuna na ayyukan sahabbai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da waɗansu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu kuma wanda ya saba musu ba akan fatawar da suka yi Da haka idan mace ta ajiye azumi saboda ciki da take da shi ko ta ajiye azumi saboda shayarwa da take yi abin da ke kanta shine ciyarwa ba ramuwa ba amma in ta ajiye azumi saboda jini da yake zuwa mata na biki ko kuma mai haila ta ajiye saboda haila wannan abin da ke kansa shine ramuwa haka mara lafiya abin da ke kansa shine ramuwa haka matafiyi abin da ke kansa shine ramuwa sai dai ita rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya wadda ake tsammanin warkewarta to wannan mutum zai sha azumi bayan sallah ya rama idan ya samu sauki amma rashin lafiya wadda ba a warke warkewarta in ba saboda an yi magani an yi magani Allah bai sa an samu dace ba mai ita ya ɗauki lokaci shekaru yana kai bai samu magani ba bai samu dace ya warke ba to wannan a kullum aka yi azumi in ba zai iya yi ba abin da ke kansa shine ciyarwa babu ramuwa a kansa domin shi bayan sallah din ba haka kai. dan saboda haka ya kamata a kiyaye wannan haka tsofaffi waɗanda ba sa iya yin azumi saboda sun tsufa da yawa maza suke ko mata su ma ba ramuwa ce a kansu ba za su yi ajiye azumi abin da ke kansu shine kullum su ciyar da miskini wannan shine abin da ya sauka ubangiji ta Allah ya mana gamda kasar da yawa daga cikin mutane suna ta tambaya yanzu za a fara tafsirin mata tafsirin mata za a fara daga ranar litinin mai zuwa da safe karfe goma da rabi kamar yadda muka saba litinin mai zuwa da safe insha Allah ba mu dan nabi dai za a bayar ko kuma a bayar da dafaffen abinci da zai yi mutum a yi ne abin da zai ishi mutum a yi ne kuma shine abinci na lokaci biyu lokacin safe da kuma lokacin rana wallahu a'lam wassalamu alaikum